الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن على هذا النبي الكريم ذي الخلق العظيم والقلب الرحيم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاعد جهاده وزاد عن ثغماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون لقد فضل الله بعض الأشهر على بعض كما فضل شهر رمضان على سائر الأشهر وفضل بعض الأيام في الأسبوع على بعض كما فضل يوم الجمعة على سائر الأيام فالجمعة خصيصة من خصائص الأمة الإسلامية فالله سبحانه وتعالى خير اليهود بأن يختاروا يومهم فاختاروا يوم السبت ثم خير النصارى فاختاروا يوم الأحد ثم خيرنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم واختار لنا بنفسه يوم الجمعة فالجمعة يوم عظيم لذا كان لهذا اليوم آداب وأحكام فصلها علماؤنا في كتبهم فأبدأ حديثي الآن إن شاء الله تعالى عن آداب يوم الجمعة فمن آداب يوم الجمعة أن الإنسان إذا أصبح فيها يرجى أن يقرأ في ركعتي الفجر أعني صلاة الفجر أن يقرأ أحيانا في الركعة الأولى سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذا هو الأدب الأول صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ أحيانا هاتين السورتين في صلاة الصبح من يوم الجمعة والأدب الثاني يستحق للإنسان أن يقرأ سورة الكهف في هذا اليوم العظيم أن يقرأ سورة الكهف كلها وجاء حديث آخر يحرضنا ويرغبنا على قراءة الآي العشر من هذه السورة المباركة وبين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة قراءة هذه الآية العشر من سورة الكهف فقال إنها تعصم من الدجال فيرجى للإنسان أن يقرأ سورة الكهف إما نزرا وإما عن ظهر قلب حفظا هذا هو الأدب الثاني لهذا اليوم العظيم والأدب الثالث أيها الأفاضل هو أن يبكر الإنسان في الفضول إلى المسجد يوم الجمعة فقد صح الحديث المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من راحت الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدلة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة الأخيرة فكأنما قرب بيضة فإذا صعد الإمام المنبر وبدأ الخطبة طوى أو طوى الملائكة صحائف الأعمال التي يكتبون فيها أجور الناس وثوابهم لكي يستمعوا إلى الذكر وقد فسر علماؤنا الذكر بأنه الخطبة فلذا يستحب عليك أيها المسلم أن تحضر المسجد مبكرا لا ينبغي أن تتبطع ولا ينبغي أن تتأخر هذا هو الأدب الثالث الأدب الرابع لهذا اليوم العظيم أيها الأفاضل هو التجمل لهذا اليوم العظيم أن تتجمل أن تغتسل فهناك غسل مخصوص لهذا اليوم هو كسائر أنواع الغسل حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف وإن كان علماؤنا قد اختلفوا في حكم هذا الغسل فمن قائل إنه واجب ومن قائل إنه سنة ومن قائل إنه سنة مؤكدة ومهما يكن من أمر فإن هذا الغسل يستحب ويندب للإنسان أن يفعله لهذا اليوم خصوصا ثم يستحب لك أيها المسلم أن تلبس لباسا جميلا إما أن يكون جديدا وإما أن يكون طيبا طاهرا وإن كان قديما حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب خاص يلبسه يوم الجمعة حيث حيث شاوره صاحباه أبو بكر وعمر من قبل إن النبي صلى الله عليه وسلم له ثياب واحد يلبس هذا الثياب في الجمعة ويلبسه في يوم العيد ويلبسه إذا حضره وفد من وفود المسلمين ثم إن هذا اللباس هو الذي يلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم حتى ذهب إليه أبو بكر وعمر وشاوراه بأن يخصص لهذه الأيام ثيابا خاصة فخص ليوم العيد ثيابا وخص ليوم الجمعة ثيابا أيها الأفاضل الأدب الذي يلي هذه الآداب المذكورة هو أن يدخل الإنسان المسجد ويركع ركعتين تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب فقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر صحابيا من أصحابه بأن يركع حيث سأله دخل المسجد وجلس وما ركع ركعتين تحية المسجد فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة هل ركعت ركعتين يا فلان فقال لا يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين تحية المسجد فيرجى لك أيها المسلم إذا دخلت المسجد ألا تجلس حتى تركع هاتين الركعتين لتحيي المسجد ومن آداب الجمعة الاستماع إلى الخطبة فالخطبة هي من خصائص هذه الأمة أيضا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن بدأ الخطبة الأولى في الإسلام وذلك في مسجد قباء في السنة الأولى من الهجرة هو خطب الناس ولما وصل المدينة بنى مسجده وأقام الجمعة الأولى في مسجده وخطب الناس لذا كانت الخطبة من أحكام الجمعة فيرجى لك أيها المسلم أن تحضر المسجد وتستمع إلى الخطبة حتى إن من العلماء من جعل الخطبة أو الاستماع إلى الخطبة أن إلى الخطبة شرطا من شروط الوصول على الجمعة نفسها فكأنه يرى أن من لم يستمع إلى الخطبة كأن لا جمعة له ومن آداب الخطبة أن تسكت وتنكت إذا كان الإمام يخطب حتى إنه صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال لأخيه يوم الجمعة أسكت فقد لغى وأتى حديث آخر وإن ضعفه بعض العلماء على أنه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له لكن الحديث الأول هو الصحيح وهذا الحديث أتينا به فقط لكي نذكره لا لأن نحتج به فلذا أيها الأفاضل ينبغي أن نتأحب لهذا اليوم العظيم ينبغي أن نعظم هذا اليوم ينبغي أن نكرمه ينبغي أن نلتزم بآدابه التي ذكرها العلماء في كتبهم ومن آداب يوم الجمعة أيها الأكابر يستحق للإمام تارة أن يقرأ سورة سبه اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وأن يقرأ في الركعة الثانية بأن أتاك حديث الغاشية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم فاستغفروا ربكم وادعوه يستجب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالتوب لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على رسوله أفضل عباد الله كافة وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأساتذة لا زال حديثنا موصولا بأحكام وآداب يوم الجمعة إن حضور صلاة الجمعة واجب على كل مسلم بالغ عاقل حر كما ذكر العلماء في كتبهم فالإنسان إذا احتلم وصار بالغا وهو عاقل يجب عليه أن يحضر الجمعة كل يوم حتى صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من ترك ثلاث جمع عمدا بلا أذر كتب في المنافقين أنت عمدا فقط تترك حضور صلاة الجمعة حتى يبلغ ذلك ثلاث مرات فإن اسمك يكتب في أسماء المنافقين في قامة أسماء المنافقين أعاذنا الله سبحانه وتعالى من النفاق لكن من الأسف الشديد ترى كثيرا من المسلمين يتعاونون بأمر الجمعة فلا يحضرونها في الوقت المبكر ترى بعضهم يفوته أو تفوته ركعة واحدة حتى في بعض الأيام تفوته الجمعة كلها هو لا يكاد يجد ولو ركعة واحدة في يوم الجمعة فلذا ينبغي أن نذكر أنفسنا بأهمية هذه الجمعة بأهمية هذا اليوم العظيم لا بد للمسلم أن يحضر صلاة الجمعة وأن يأتيها مبكرا yan uwa kutuban mu yau tana bayani ne akan juma'a Allah subhanahu wata'ala ya fifita wasu watanni akan wasu kamar yadda ya fifita watan Ramadanu akan sauran watanni na shekara ya fifita wasu ranaku akan wasu ranakun kamar yadda ya fifita ranar juma'a akan sauran ranaku da ake da su a sati annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya mana bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba yahudu zabi su zaɓi ranar da suke so sai suka zaɓi ranar asabar kiristoci na fara su ma aka ba su zaɓi sai suka zaɓi ranar lahadi mu kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya zaɓan mana ranar juma'a ranar juma'an nan ita ce ranar da tafi kowace rana daraja a cikin kwanaki da ake da su a mako kwanaki guda bakwai tana da laduffa tana da sharifla tana da hukunce-hukunce waɗanda malamai suka yi bayani a kanta daga cikin ladubba ranar juma'a ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam in ya tashi a ranar juma'a yakan karanta wani zubin yakan karanta suratul tajada a raka'a farko ta sallar asubahi sannan a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul insan wato hal ata ala al insani hinun min ad dahr lam yakun shay'an mazkura wani lokacin ba kullun kullun ba ba kowace juma'a ba wani zubin kuma ya tabbata yakan karanta suratul juma'a a raka'a farko a raka'a ta biyu kuma ya karanta suratul munafiqun wannan ladabi ne daga cikin ladubban ranar juma'a an keɓance ranar juma'a da wannan daraja sannan ana bukatar ranar juma'a mutum ya karanta suratul kahfi kamar yadda shi ma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗan mana daraja da falalar karanta suratul kahfi ranar juma'a da kuma ayoyi goma ƙarshe na suratul kahfi har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayanin cewa karanta waɗannan ayoyi guda goma ƙarshe na suratul kahfi suna tsara mutum daga dajjal in dajjal ya zo Allah subhanahu wata'ala zai tsara mutum ta sanadiyyar karanta wannan ayoyi ko kuma suratul kahfi da mutum yake sannan daga cikin ladubban ranar juma'a yan uwa ana buƙatar mutum ya halarci juma'a da wuri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗan mana falala da romo da ake samu idan mutum ya halarci ran juma'a da wuri ya halarci sallar juma'a da wuri hadisi muttafaqun alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zo masallacin juma'a a lokacin farko malamai suna ta tattaunawa akan wani lokaci ne na farko ala ayyati hali abinda ake nufi dai ana nufin mutum ya zo da wuri ladar da za a ba mutumin da ya zo a lokacin farko kamar mutumin da ya sadaka ne da katotar rakumi ko katuwar taguwa ko tashiya ko kotashen rakumi ladar da za a ba mutum sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya zo a lokaci na biyu shi kuma za a ba shi lada kwatankwacin mutumin da ya sadaka da katansa ko katuwar saniya wanda ya zo a lokaci na uku shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi lada kwatankwacin mutumin da ya sadaka da rago ragon nan wanda ya zama lafiyayye mai kaho manzo Allah sallam ya ci gaba da mana bayani akan cewa wanda ya zo a lokaci na hudu za a ba shi lada kwatankwacin mutumin da ya bada sadakar kaza kun ga lokaci na matsawa lada kuma na raguwa wanda ya zo a lokaci na biyar shi kuma za a ba shi ladan kwatankwacin mutumin da ya yi sadaka da kwai manzan da sassan ya ce idan liman ya hau bari to daga nan sai almala'iku su nan da takaddun da suke rubuta wannan matsayin suke rubuta waɗannan ladaddaku su ma sai su zo su saurari zikiri malamai suka ce zikiri abin da ake nufi da shi shine kutuba domin wata aya ta ce fas'au ila zikrillahi wa dhabul bai'a wannan ladabi daga cikin ladubban ranar juma'a yan uwa masu daraja ana buƙatar mutum ya zama yayi ma wannan ranar wanka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yin wankan juma'a a ranar juma'a wajibi ne akan duk mutumin da ya balaga duk mutumin da ya balaga tilas ne ya yi wanka ranar juma'a a yadda hadisi ya zo duk da malamai suna ta sharhin hadisi wasu suka ce hadisin na nuna tabbas tilas ne mutum ya wanka ranar juma'a wasu kuma suka ce a'a sunna ce mai ƙarfi, wasu kuma suka ce a'a sunna ne dai yin wannan wankan in mutum ya samu dama to in ko bai samu dama ba shi ke sannan daga cikin ladabin juma'a ana buƙatar mutum ya sa kaya masu kyau in ya samu dama ya sa sababbi in bai samu dama bai sa wankunsa gogakunsa ya taho masallaci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance tun lokacin da ya fara yin juma'a to ba da wasu ke keɓantattun kaya da yake sa ma juma'a kayan da yake zama ya karantar da sahabbansa kayan da yake zama da su a gida su ne kayan da yake sawa ran juma'a kuma su ne yake sawa ran idi sannan idan ya baki su yake sawa ya fito da su sai sahabbansa guda biyu sayyiduna abubakar da sayyiduna umar radiyallahu anhuma suka ba shi shawarar cewa ya ware ma waɗannan kwanaki masu daraja kaya manzo Allah zai ce in dai kuka yi ittifaki akan wani abu ku biyu to ba zan saba muku ba sai ya ware kaya ya zama yana da kaya na ado da yake sawa ranar juma'a daga cikin ladubban juma'a ana bukatar ranar juma'a mutum ya zo masallaci kuma in ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya yi tahiyatul masjidi wato raka'o'i guda biyu ko da liman yana kudu ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kudu ba wani sahabi ya shigo masallaci sai ya zauna manzo da sama ya yanke kudu ba yace ya kai wa na kai raka'a biyu yace ban yi ba manzo Allah sallallahu yace tashi kai raka'a a matsayin gaisuwar masallaci saboda ana buƙatar mutum ya shigo masallaci kafin ya zauna yayi gaisuwar masallaci wato tahiyatul masjid sannan ana buƙatar mutum ya saurari kuduba, sauraron kuduba in uwa ne da tasiri musamman irin halin da muke ciki a yanzu da abubuwa suka yi ma mutane yawa kamar yadda suke faɗi ba su da lokacin da suke sauraron addini mafi yawancin mutane ba su da lokacin da suke yin karatu to alal akalli ka ware ma kanka rana ka sa ma kanka ka'ida cewa zirran juma'a za ka zo ka ji abin da Allah ya ce da kuma abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce gata ne ake mana har a yi hudu ba da yaran da muke fahimta amma da an ga dama sai a yi hudu ba kawai da larabci shi ke wanda ya fahimta ya fahimta wanda kuma bai fahimta ba shi ke amma maksudi ana son mutane su shiryu su ji saƙon Allah su ji saƙon ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam sannan yan uwa daga cikin ladubba ranar juma'a ana buƙatar mutum in aka kira sallah kiran sallah na biyu mutum ya yanke dukkan wani aiki da yake yi musamman na kasuwanci musamman na hudda ta kuɗi domin ya halarto masallaci wannan aya ce ƙarara. Allah subhanahu wata'ala ya umarni da haka kuma ya haramta ciniki kuma duk cinikin da aka kulla ko wata harka ta kasuwanci da aka kulla a wannan lokacin to bataccen ciniki ne kuma batacciyar hudda ce shari'ar musulunci ba ta yadda da ita ba to daga ana buƙatar mu zama mun girmama wannan rana 'yan uwa to tari za ka ga mutane sukan yi sakaci da wannan rana wani yanzu kutuban nan da ake yi ana fassarawa ta hausa alamar cewa yanzu yanzu nan za a tada sallah to wani bai shirya ba a inda za ka ga mafi yawancin mutane sukan zo masallaci su tsaya a can dungu domin su samu kila raka'a ɗaya ko rabin raka'a ba ma za su samu raka'a biyu ba Ƴan uwa mu kalli halin da muke ciki a yau irin yadda muke tahawuni da ibadoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mana shine fa abubuwan da suke faruwa da mu na rashin daɗi na tashin hankali da suke faruwa kullum ka buɗe rediyo ko kullum ka kalli talabijin abin da ke faruwa ce mu kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata da'o'i da Allah madaukakin sarki ya umarce mu da su daidai gwagwadon iyawan mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tausaya mana sau da wannan rana rana ce da ake son a girmama ta kuma a kiyaye ladabinta kuma a kiyaye hukunce-hukuncenta da malamai suka yi bayani a cikin littafansu na fikihu da littafan hadisi da hansu mutum ya sani ya karanta kuma ya yi aiki da abin da ya karanta abin da ake bukata aiki so da ina jawo hankali na da sauran yan uwa ga baki daya akan cewa mu canza yanayin yadda muke ma juma'a in ka shigo cikinmu so tari wasu sai ga kaman ba a ta musulunci kake ba a ranar juma'a kai kana ganin kayi lacce za ka taho masallaci amma wani daidai lokacin ma ya fara shirya wani abin da zai yi na duniya wadda ‘yan uwa mu gyara wannan an sha jawo hankalin mutane ni kaina an sha mun bayani akan cewa a yi mutane da siha a game da juma'an nan shi yasa ne amfani da wannan damar a yanzu na gabatar da waɗannan 'yan jawabai takaitattu a game da ranar juma'a da kuma wasu takaitattu daga cikin ladubba ko kuma hukunce-hukuncen da suke da alaka da wannan rana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon jarawa Allahumma inna na al-afwa wal fi dinina wa duniyana wa ahlina wa amwalina Allahumma sur awratina وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنا يم متالي godiya na taimakon da suka bada a satin da ya wuce ga aiki don kowa yana gani abin sa farin ciki a zuciya aiki ya ci gaba bai tsaya ba ana ma ƴan uwa ga baki ɗaya godiya waɗanda suka taimaka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم